wanda a cikin yawon haji na ba da goma sha bakwai da abu bayani da tara a kuma wani wani kanin da a wani da mutane a wani na حدثنا عمرو بن موسى حدثنا محمد حدثنا ابو سعيد عن جابر رضي الله عنه لا يدرك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا ابو حيثم عن ابي زبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين مثل من استعمل مقال صلى الله عليه وسلم هنا مقرر مع الحج وأنا نباعهم والهدى ثم أعلمهم شيئا فأنا نحن تعالى ما تأتي فلما قدمنا وكذا lokacin da muka ruba ka wasu ruba ka sun na da bai yanzu mai tawa da ɗaki wasu tawa wa marwa muka yi ta tsakanin sama da marwa فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت بعيد من لم يكن معه حامل فليعلمه من لم يكن معه عدل فليهدي duk wanda bai tare da haya da shigar kuma ya saba da warware قال كنا أيهم ولكن ولو الرواية معنا قال أيهم وعلى ولو الرواية كما أن أن ما يعلم كما أن أرى من شيء وتبين له معك ملك هذه أكبر فهمرا فتعلم الأكبر مع الكون وعلى الكون أن يأتي saboda haka ba ba ta yi nan nisa ne muna tare mata da yawon ne kuma kuma yalan wani suna siyama ne ka ɗaura kuma ake kuma masu suna siyama muka shawo kuma ake فلما كان يوم الترويه lokacin da rana ta wuce a mu a alam na da hannu muka yi rama na وقضانا الدوام الأول بين السماء والأرض kuma kuka isu da wani manazarsu wato ma'ana ta a yi manazarsu tsakanin ba da marwa Amin. Ia tahun hari ini kita mesti dah. Umar menjong dan sudah kita di bawah Bawa dia ke bawah. Dan Allah نوابر أول وإلى سباب النوابر يعني الحال منها هو الذي يسلم كمان صحيح ساعة هي كانت مرة ومرة فأمر بك أمرأة وتعالى الآن في وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في العلم والبغي وما عليه يعرف الجنود وقال الجمع الرومي كل صلاة منا في بلده دخل هو يسلم سنة إعادة سيرا كل غلاف ينسى كل سنة غلاف ينسى مهمة محل المشاهدة هذا محل المشاهدة karama sallallahu alaihi wasallam ya amince suna iya haɗawa sai rakuni mutum bakwai ko kuma suna iya tare a rakuni mutum bakwai suna iya tare a ganin mutum bakwai a nan sai ya hawa a إلا بعد المعارضة Irmão, manda ali na comunidade de Juna do carro, tá? A formada magana, a mestre فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك بالعلم والفهم كل سبعة إيمان لمماثل المولى من الحدود cewa mutum bakwai na iya haɗawa su mata kira a kuma ta siyasa waɗanda suka yi haƙƙi da rasu yi musu kirani wannan magana a wata isa da shari da shi imamu za su iya faɗa wa a في إمام عمر بن حنبل لمالك إلا عن الشافعي للإمام الشافعي يا shugaba na yau ba a wata hawa masu ba da na ba a yi labarin sa kowane mura yi wani ya mara hajji وأعود كلامك يا أولي وأمشي كرمانك على صحابة نام على مطلوبان بجوارة قول الإمام مجاب في الحسين يقول مطلوب بها أقعهم الله عمكم وأقعهم بعض الله يعلم lokacin da babu amal shi kuma masu ba su ba كانوا مختلفين او متساويين حتى الحدود يا جماعه حتى لما بقيت انا كنت وحدنا متساويين كل ما هو شايف من لوحه اما احنا بعد amma ko imamu na mali cikin karo da tsawuri na gara wanda ya zama da tsawuri duk ba da tsawuri na duk da zama su kai na kuma ba su na amma in ka bari na na ba duk da imamu na mali ومن كما تعبد إلى الحج فما استيسار فما استيسار من الحديث ما استيسار من خالدة مثل ما إن كان القرآن نعم ما استيسار ورد والعقل واحدة معنى مالك أنا كريم لا أفضل تنسى صواب العيوة التي تنسى عليها أما أقوى أنا مرة من مالك النار مصر تعمل الحال ولا شيء يقول تعطينا المعارض سؤال تجمع محدد لنفس أو مسلمين سموه الوقت وقت wanda shi ne kawai ma amma ba ku kwarin da ba ba kowa ya yi da ba yana da shi yana da su a yanka yana da rabi yana da shi ya yi karatu da ya yi kuma mafi karin da hannu وعيد عادي أما كل ما أقول أنفع يستعان متقربين دعوة duk da lokaci ba in ma an ba da an zuwa haji ko nuna karani ko da mafi gaba ɗaya za a amma in ta da bin wani wajen lahara na yi amma in ta sha biyu zuwa فقالوا أو يوم الوقت الآن إنها هذا ما يقول duka haku sun kara bayani sun ka duba cikin littafin na cikin duka cikin sun an kai haka ba mutane wani ke da ya fi yawa suna da su da hada tsaurin da shafi na shi Allah ta وعلى سيدنا محمد بن عبد الله يحيى بن an yi mu duwaini a ba shi abu duwaini an ja duka aka da harka lawa na kuma ƙara amma wannan nabi sallallahu alaihi wasallama لما أعلنا أن نظلم إذا توجهنا إليه نزل رسول الله عليه وسلم وروي أو مشيم idan kullum ma warware to ya ma ni wani lokaci ba a ran na ina mun ya ma da haka wannan ke kuma don haka nan abin magana wato mutanen yau wasu rukakawa da ya kai a san ni an wani Allah a nan da za a zama lokacin da aka zo daga madina ta bayyana a yayin hajji ya zo wata jigar kariyawa da wani da mai kuma wata jigar kariya misali wani wani ya ya ta kai mahajji لو وضع وضع الامتناع الشرعي لكن سيدنا علي عائشة يقول تعالى تاتي يدعو لسه كان حكى يجيب الزبير أعرفنا ما أعرفه للنبي ورسول الله أقاضي الشيء ورسول لها ما الحد أنت الدول رسول الله لذا علي يجب ما تتفاكي ما أتعرف sai sai ya mata hanci wani mamawa ta mata gani ta ce a hada da mutum an a ba ni da wanda zuwa da su yi ne yadda amma kai ya zama ka da hama ko da ba ka kasa ya wani da a ne da amma zai ya wani to ma'anar wannan magana tana gaba za mu bar wannan haka kuma ana samu wasu ba su ba su wani riko to wasu ba su da masa da kai wasu ba su da masa da kai ne to anan ya an ka wani wani kuma aka ci a yadda yadda ana bina ranar tauriya don haka imamu shafi yake kaunin cewa duk wanda an maka bai harba a aikin da ya tsarki lokacin da imamu fata yake cewa wanda an maka na iya harba da aikin sai ga wata tsawar amma ya yi يجب على منع باع أبوع الانتراء الطويلة دعا طويل ما منعمل بسوء من معاك ولا ورد ما مشاكل من عرفت من معاك ولا وقالوا كنا من معاك أما daga cikin mara da da kula ma a cikin mai fara zuwa su kuma sha yi na dare da ke zuwa kuma da mahaifa su suna akwai malaman su mai gyara a cikin kara irin wasu wannan matsayi amma ɗan wani ya zo wani makaru ina kuma mai yara duk wani yake kuma a tsakanin suna nan ma kan tsarin mamala ne to amma idan wanda ya kai kawo an ba yadda abin da ta yanzu lokaci na abin da kuma wanda za a kasa da shi a ɗaruwa a cikin ba mafita aka ina da ta na وحدثني معمر بن كامل حدثنا يا ابن صحيح عن ابن زوين نبي الله وحدثنا عبد بن الخبيب اخبرنا معمر بن بكر اخبرنا ابن زوين قال اخبرني ابو زبير انه من اجابه عبد الله رضي الله عنه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الخطاب والموقف موضوع الله فليس عن الناس أعطاهم بك عن الإسلام ولا إلا إلا الله واحد والتجاهل مراد من المراد والغالب فيها حيث ما فقد نواره الأول وبعد تعلم له إن السماء وسعت ya ingata annabi sallallahu alaihi wasallam malik da hadisi zai da ai ta ta mun ma da baki ana kana wa hadisi ma mun ka tsari ne a kasara ya yi fa'idin أخبر الزهير أخبرني أعاب قال ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في دار المجد قال على الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يعرف نون أو كما معنى حج خالصا معنى حج مبركته حج نبينا العقل قال أعلم قال جاري وكلمة الحكمة التي كان مصروحا راية المطر في يد الله إذا أضعنا يحكم صاحب صاحب في كل عدة فأراد أن نجمع لأن يطلب في من المولي يقول جواب مستعد أن نكون فيه سماء مروة وكل سنتين جواب نعم كل ساعة نعم هو هو قال أنا فقال يبلو ولد وأصيب النساء قال أنا ولم يأبم عليه أما الذي حرم وله من ولكن أحله له إذا يا على من شوال وليون فقلنا لما أنكم بيننا وبين عرفة إلا أنظر amma tun da ya rabu tsakanin ku da Allah ba a wasu ba su fahimta kwana biyar ba amma na an rubuta ina ne za ki nan ta ki an da biya ku su san ki da nan na ji arba mu mu arba da ko ma za ki ru nan wannan yana gani wato jinaya ce cewa kusa da zuwa arba ba ne قال يقول جعله بيده جعله يدع أبدا لأن نصع كأن أنظر إلى قوله بيده كما إلى أبوك إليه وبعد ما كان سرعا نصع يحرمها يدع جدوه لكنا مفتشنا قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا يمكن الله لا تأكل فقال اتكاء لكم أن يتقاكم لله ni ne mai yi tsoronku da Allah wa haɗa kuma yi gaskiyar wa haɓarun kuma ne da garkar waraula hadi ba don hali ya ta faɗi da ita na anan kama da والله إذا ناول ليس مجنون وأطاعيها ولا وسط أول بناء من وسط الأول إن نبدأ جماعة كان أول نعمل دعوة نقص الحديا بنغته نقص الحديا إن بنغته الحديا بالرجوع وعلمنا من بوردر وسمعنا وعلمنا مكتورا على عبدنا قال أنا قال جالوت فقد مع الجنود في آية لذا لا دور إن أنت أشورا أو مبكا فقال جمع على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كيف أمر يقول daga can can ko su fito a cikin amma ya mutu sai su ko su ko su fito ni kan da ya yi haka ya mutu sai suka ce a haram na lima a haram fi nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya gani na ibada kuma ya mata don haka da zuwa da ta bai da ya ba sai su lima a nan da inda bima halatta ne ka ya mace bima ka bima hasali da nabi sallallahu alaihi وقالوا لا تصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تجري in dai ta yi harba da abin da ke harba da shi ba a haɗuwar kusa sai ka ba da alaya sai ka zauna kana da hawa أعلى وأعلى له حديث هداه kuma sai na ajiya ya tafiya domin wannan harba a cikin wanda ba su ba. Ba ƙarar جماعة دعونا نبنو أربع أما لا يأتي الثوار والإنسان لا تنحاج هو في القرآن في القرآن في القرآن سيدي يا رسول الله أدعى لنا هذا أمس الأبد to wannan umarni da kai yi bana ɗaya wata shiga a damu ko ko har abada abin da haka yi makana da da abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne har abada wannan ya ne kike mota ciwa نصب الحد إلى المحدد أعرف عن كلمة نجي فإذا رفع لأهل الزراعة لما الإفراد الزراعة والرجل والقراء الذي تبع الإسلام عيال وغنية آه أيها كما تكون تسمي هذه الجنة يوم لا أقول لي إنها ما akwai abin da aka yi a nan sama da sallama ya kunni da haka gobe mutuwar kwan shawa suna cewa kuma ba ta nata ne da kuma لامتناع ربنا العمرة في الشهور الحج لازم يختري الواقع في العمرة أن أنا يمرأ to a kan zaba ba في talaba عبد yake mai jila a أن العمرة تجوز فعلها في مشهور الحج إلى يوم القيامة ولا شيء مراد ولا رفع الأجل في بيت مراد إذا رأى كروية يحرم على أجل ذنبين تحت مكة هنا حي سائر الجاهلية kuma ga gida ku tara irin nan ta kuma tana al'amma kula da mutuwa wannan shi an ma'anar magana inda wa'ayi sun yi kusan ya kuma ga al'ani na hana kamar da amalin fasaha da yin amalin har abada يا على الأئمة wannan shi ne muraki don haka farkon hajji ila umra al'ad khamun da al'adin da ne kawo na na طيب بقى ايه ايه وقت ايه تمام دي في الدول دي على وقت ابراهيم بتاع على راح ايه يا قول القصه يا هدايا لحد الزين مو ابراهيم يا إفرادي لا هل يحتاج للتحول إن كمان لا كواتي don haka komina na amfani da kristi waɗanda ba suka yi yaƙi biyu mata da tuwar nuna a gwada a kurai shawa ana kuma su tunani برضه قدر عليها لو كان في تولى هيكون حاضر قدام المسكين عليها يقول لك انت اتى نتيجه نوع تنسى مساعدنا كتابة النمبر الصالحة التي مساعدنا كتابة الدنيا أما شمتنا كتابة الحرام ونسمي مطلوبة Allah ya dana shi kada mutum shi ga wanda eh kai shi ko harama da amma eh mu ga da mu daga tare shi da wani duk da ya kawo shi wala wani a shi ko shi kada da ba shi wannan ka aikin jahiliya na kawai a ta الآن لهم أما الذين يقومون أن كما كلا da kuma tsohon ibrahim da ya fi da ya fi wani kuma amana kuma ya bata shi ya mai sai haka ya bata dole su suka amana kuma ya fi mai wato za ki ma wato kullum shawo ni da ake wani na ji da bukatar da nan duka ba ta waka ba ta yi ba ba ta yi ba فواحد منهم واحد نعم حدثنا ابن نمير حدثني علي حدثنا عبد الملك إلى سليمان عن عند عبد الله رضي الله عنهما قال أعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها قال هذا من ظن الحج فلما تكلمنا فقد نرسلهم بالمنصف أخبرنا أن إلا النبي يأخذ سوء والوجه ولد لنا عام هذا المسلم المجيب الرفاع فهو ذلك عليه ولنا أن يعلى رسول نورها مع الدولة والمين راحت يشوفونها تقول الرسول لك فقال ذلك بإذن الله أن تولي ياك مرضوان بعد أي شيء بلغه من سنة سماع والله فرسل مينا على سنة مدرك سماع I'm sure it makes very that both of us need to make a good time. Ah, yeah, I guess. Yeah, I don't know. ya fi mutane kuwar madaunar adai Allah suna yi ba don adai ba da tare da biya ba har su ba ma ba har su na yi kamar yadda ba a ba a nan na su kuwar a tsawa shi nan da samu da kaki a ba ba Allah ma na faru Allah ko ka aikata shi da wanda bai amma ba aikata ba za a yi laka na mandarwa sai da aka yi lana da wata wata wata ana magana الظاهر ممكن يمر أيضا على أسرار ما يعرف عليه فأعرف من الوضع حدثنا ابو معين حدثنا ابن الوليد قال حديث ما كان متمسئا بالعمرة نار مكة بيتمسك بالعمرة قبل سروي زباننا سروي عند أربعة أيام زبانه قال لا أستاذ يرعد حدثك الآن مكية يصد عنك وحكينا ولا أقول أنا أنا أجي ربا سيدي بكي أنا أجي ربا وابتغطيك وليدي كما توابعي فقال أنا أتحدى مجيء حدثني جابر بن عبد الله عن أنصاري رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله wato wajen matsalar sanin haji sun sabai sai da ta ya ce yawan rawani a kan hajja ba a wani lalata ya yi ta da mamawa a wata ka a ne ma a wani shiga da shigar adadar ne shi ta yi wani shafi ga kawai mawana da kai wadannan kwanin yana da ke wa kai a nuna da haji mu wada sun yi harba da haji a shi ne a kawai su da kama ba da haji wani dukumin da wani kuwar da hawa ba kuma bai bai zai wuri kama da haji أنا غير التضاول المرض ويدرى بالتاهل ويدرى بالتاهل وانا مرض وقفته ويحدنا ويتكرر ضرنا وأكيموا أن الأخضر أكون أمر ثاني حرم أكون علاني حتى إذا كان يوم التوسير على الترسائي فمن رأسنا أكون هو الترسائي وهنبدو بالعدل في عمل هذا وقالوا لك كيف يمكن جهاز su sanya haka da suka zo da ita wa kuma in kuma da da kuma zuwa kan mutum na yin ku da ba da yawa a su kai ba da yawa abu ba a yaya za ku ya kan a cikin da mafi yawa ma ba ba ka san mai da ba mu da kuma da yawa kuwa in mutum ya yi ya kula ibada yana wani mutum su ba ba da su warware shi daga hadin da mutum ba فإذا كان يسوع من لهم قال افعلوا ما آمروا به ولكن وجاهه تكتب لا تكتبوا وإني لولا أن يسوق الحجرة قولي فأنا الحجرة لفعلت مثل الذي أمركم لا لا يمكن ولكن لا يمكن مني أعرض لأني أعرض لأنك dalam rumah hati meninggal. Tidak ada yang nanti pergi menyatakan. Eh, Masih itu pun ada yang minah. Ada yang dapat dipuja. Ada yang kumpah, tapi itu nanti malu. Dalam anda dalam tahun, ada yang saya ibu. Itu nanti tahu yang kata. Wah, apa hadir apa jadi orang? Bawa. للمرأة يكون لك سورة ثلاثة في مرأة Thank you.

mun haji da wani sai bayan an ci an yi tawafi an yi sa a yi an wani waje shi israfi ya yi harba a sai ta shi abin da ya kanu shi wannan da aka wani waje ba shi shi kanu haka ya wani ya kasa sun yi tani eh na ba israfi ya yi wani a na akarar na akarar da ya kuma harma akwai bayan akwai daban da akwai kara to shi ko da yake bai da jagora amma sai ya ce wannan da an ce ana yi a warware da ba a goma shi na shi na yi goma amma sun da bai da jagora da ya ce kare ke kuma mutane cikin harami da ya ce kara ko da bayan da wannan da akwai da shi sai da ya ya ya ya ya فقعت من تبعيك وحدثنا معقل بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا ابو هشام مديرة بن سلمة الأعظمي أنا أبي أوانا أنا أبي بشر أنا عائشة أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى الحج ملكته تعالى الله أن أقنع ما صار بعد حالة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ya rubuta Muhammad da ana haɓar mu sanya wannan harma da ake da mutu umra wannan gina koyo قال وكان امر ان تشيء ان لا تعرض عليها ولم يستطيع ان الانهار من في بيته وجهه امرا idan mutum na yawan haka a cikin kirani ga shi da abin da zai yasa bisa ga wannan jama'a kun gani duk wannan sa'adin zai abin da suke gwada muna an annabi ya yi umarni da sahabbai su mai da hajjin su da marma da su wani kuma don a karya al'adar kwaitawa cewa bai halatta a yi kura da a tuna nashi don haka shi ne da wani a yi taɓa mazan haka ya ce kada a na ala an bi da abin amma a zai da yi abin don har abada ya halatta ya ba a cikin al'umma wani shi ne bayan kuma magana warware haji a mai da shi kuma an riga wannan an gama da wannan yawo yanzu kun duk da haji ya yi kuma shi ne bai domin akwai hadisi na wannan a ya ke kira ta da daga cikin kaba a cikin lalata sallama wanda ke wannan walwala aji ya koma umra ya tsaya da sabon mutuwa na lokaci ba wannan lokaci a tsakanin ba a larabawa a an najeriya jarumin najeriya kuma da yake ba su ba Rani ba a yanka mai gaba, kuma da yake ba ana yanka amma tsirani shi a kuma da yake bai لو كان شباب لا جمع الحالي طبعا من لا نعلم لا بس انا فاهم اكون عقل انا فاهم الامام ده ما هو فاهم الامام ده كان بيعمل ايه ba amma dai kauni da na kuma da na ne ka shi ma ba da zai shi zai yi ne in mutum yi ne da amma ka ba zai da kuma ba ko na ko da kaga abin zarri da abin zarri ina magana abin da zama kuma cikin ya kare da zama kuma hajji da kare ma a wajen kare da ba yau ba ku nan ba ba a zo kuma kuma ake da hajji wani mara wannan ya wuce mana bayani wato mutu'a da haji da kuma umra حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال ابن قتادة بن معاذ عن ابن ثلاثة قال كان ابن عباس يعظم بالكفر عبد الله بن عباس يلعب من سوى امرأة وليس مع الشيخ ya san يا ya halatta babu wata magana cewa ba za a yi kuma rufe shi a dukkan nan kuma don haka wannan duka yana da kyau mutane sun wata magana yawa a cikin sakon mutu sallallahu alaihi wasallama wanda ke fatawa da kai umra a wurin da suna hujja wani masu wani amma a nan da yana abubuwa da sai na kuma mai abba da kai suna suna hannu wannan ana cewa suna hannu daga mutu'a a wannan ake a buɗe hajji zuwa ولا يتغير منه الله أروح إلى أربعة الأجل أولا من هو من وما كبر تعليل هو إلى الأجل وما استطاع من المسلمين لا مكان المسلمين ولا اتباع لا مكان المسلمين الله نعم وكان ابن زبير ينهى عنها abdullahi da zubair yana hannu ya hannu ba ba da hannu dole ne aka mana قال فذكرت ذلك لسامر بن عبد الله قال على يدي دار الحديث يتكلمون عن الله تمتعنا معهم لسنة ثمانية تبدل رمضان فلما قام عمر يقدم كما يسعى قال إن الله كان يجزي لرسوله ما شاء ما شاء Allah kina hada ta da manzonka abin da ya zo ko annabi ita kira kan sala وانا القران كان نزل منازل وقال ياتنا وخير اشم الحج والعمره لله فما امره الله mu'ammitu da ta haɗin da kuma an yanke auren waɗannan mata auren ruwa an yanke auren ruwa walau kuka ya jin na ga a kamar ake ila an ba a wani da mutum da ɗan sama har zuwa lokaci wallahi ila a zan gudun ta ina na samu wani na zaki don mutum na shi a nan sun kai kasa masu jawa da ke nan wa ta sani kuma ya yanzu ba ya tura ana hannuwa ina cewa ana yi yan wani ba na yi wannan da wannan da ana hannuwa to ba na yi da ke yi ɗaya da Bukan apa yang anak terkacir Dia nak kena kau tak aku dengar dia pun. Tak ada dia pun. Malam malam tu tak sih. Amanah dia susah nak yang mana. Cuma sebab tu cewa anak muka. Baik dia dia dan sudah dia. Eh, Amma cuma dia. Tu susah nak. Eh, bapa kau ni lah. Tu dia tu mana <coughs> <coughs> <coughs> وحدثني المعيرون عامل حدثنا أفراد حدثنا أمام حدثنا تكاد بن عامل النادي وقال في عزيزي فاغسلوا حجكم يطركم ولعت الظهر فإنه شتم العزيز وحضر المسجد وحدثنا عمرو بن الاسلام واخبر به مسلم عن عن قال قال حدثنا عمار بن زيد عن عروبه قال في مجاهد يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول منذ بعد رمضان امرنا لبيك بالحج سبعه يوما من الحج امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحضر ان نجد خصوصا وسلمان الامراء domin mu wadda cewa an kai al'adun da babu annabi da shi sallallahu alaihi wasallam Thank you.

abin da kai kai shi amma kai ba a da kai ba ka ci da wuce duka ba wanda haka ba ka yi jira ki ya jira ki ba ka amai da hankali a yi kokari a yi abin da nan gobe a yi kuma akwai a kai mai kyau wanda bai ji ba wanda ya ji da an samu zuwa da ranar juma'a da wani yawo wanda ba amma ne ji a cikin mutu da yana sai wani kuma da kana kan gari da rashin yawo ina da shaba saboda Allah jama'a mun ma harkar da yawa Allah ya mun